wannan yar karamar motar an samar da ita ne tun bayan da wasu dalibai suka kera samfurinta a garejinsu su motar kirkira ce ta wata kungiyar dalibai a birnin munich da ke kudancin jamus a shekarar 2016 sun kaddamar da gidauniyar tallafin kuɗi inda suka tara kusan euro miliyan ɗaya domin kera motar kamfanin sona motors da suka fara ya samar da gwajin karshe na motar sion a watan yulin bara Wir haben die ganze Das Mun rufe jikin motar baki ɗaya da farantan hasken rana wanda ke nufin cewa yayin da aka yi matsakaicin zafin rana a Munich za mu iya samar da ƙarin tafiyar kilomita 30. Ma'ana dai mutum zai iya samun ƙarin lokacin tafiya kafin cajin motar. Frequenz und die Intervalle, wo das Fahrzeug geladen werden muss, deutlich drastisch reduzieren können. Tazarar da aka kara za ta kawo da duk wata fargaba kafin kaiwa wurin yin caji na gaba. kuma jami'ai a Sona Motors sun tsara motar yadda za ta dace da amfani na kowace rana. Mota ce da za a iya yin amfani da ita kowace rana. Tana da kerar ciki wadatacce da zai iya cin lita 650, inda komai zai iya shiga kamar shefininka. Da kugiyar da aka sanya mata a baya za ta iya jan tirela. Baki ɗaya dai mota ce da za ta baka nishaɗi. tambayar ita ce shin za a iya sayan motar siyon cikin sauki samfurin farko ana sa ran zai fito kasuwa akan euro dubu goma sha shida kacal sai kuma kudin batir wanda yake kusan euro dubu hudu kamfanin ya ce tana aka yi odar motar guda dubu bakwai kuma za a samar da su kafin karshen shekarar baɗi.